Alhamdu lillah rabbi da alamin. Wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ba'adu as-salaamu alaykum wa rahmatulahyi wa barakaka. je tabbatar Allah salatu ya ce shi bi amince wunin wunin tabbatar Allah; ya na bi muhammadu sallallahu alaihi wa'ai alayhi, wa sallam. Inanna tsofaffi bude gudun yin rage fotin kalenda ya nigeria na dindere mai tsoffo gobe ni march 2018 kalenda ya miladiya ne ya ci da karatu daga littafin ya tsoffo wata usulin fiqhi ya limam abdurrahman ibn nasir as-sa'di rahimahullahu ta'ala ne ka tuzu guni ci من لا يعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والكياس والأحكام الشرعية خمسة الواجب وهو ما أصيب فاعله وعوقب تاركه والحرام يقابله والمصنون هو ما أصيب فاعله ولم يعاقب تاركه وضده المكروه والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذنب man gari lam da dike fale bani ya ga da karatu propaganda ko ilan da dike anna usulal fiqi ke da usulul fiqi hiya ungai al adillatu dalilihi al musila ilayhi ne laza da jiuna dalili ne jo ga so cha da hukunci yana wa asluha asalin dalili wuce jima ngai alkitabu alkur'ani kenan ko wasunnatu da sunne wani jima'u da alijimawi wal kiyasu don gani be alkiyasu yau wal akamu shar'iyyatu khamsatun akamu shar'iyya ya gusi gusu alwajibu wajibi wa huwa ma usiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu wa huwa ngai ma ba fa'iluhu ene zagaji ayulada wa uqiba tarikuhu eza magulugwa aguji kiyo eh aguji ka da punish wannan ega ya wannan wal haram haramu ma yuqabilu ya opposite ma'ana haramu muqabilu ya wajibi wal masnun sunnama ngai huwa ma utiba fa'iluhu ngai yana wagajin ayazalada walam yu'aqab tarikuhu zane magulu gwane a jiki a punishwa waziduhu opposite mai almakruhu makaru ke makaru ina na wani makaru opposite ya masnun wal mubahu mubahu ma ma la yata'allaqu bi madhun wala zammun ganyena almaduhu a kiza a zammu a jikiyo a kuzago ulaban wani mana lizati now man gayi ilam anna usulul fiqh ya dillatul fiqh al-musila ilayhi wa asluha al-kitabu was-sunnatu wal-ijma'u wal-qiyas asali usul fiki wikiyo dole dalili je usul fiki majajin ga guba abi ala adilat muttafaq alaiha dalili na jayi tifaku je ti wani amma da ala adilla na ji ikhtilafu dan e ti wani adilla na ittifaku da ti wani bayan jumhuro nayi alkitabu as-sunnah al'ijima'u alkiyas ya kuki nuna ne ya guni to now ayaga ga alkitabu inda alkitabu ya siwa waye kpari aya ga alkitabu ya ne kpaba wani kiyo alkur'an to ke ya alkur'anu ngai ega ya soci na tibe ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da lafazuyi bẹ máa ko na na èjì bá gangari da na a ṣẹ́gan tó yẹ na kí a musa na kó a isa na kó a níbi indoci na wà jẹ́ alùkúra rẹ̀ bọ́n lójá muhammadu a cúnra kashi number two na máa anabi muhammadu ga annabu yo amma wuji muta abadu bi tilawati ya eji bada be gbigbunya na a yi ga kiyo alkur'ana ki hadisu kudzina ga anabi ga fi mayar wuya rabbi ku ga anabi ga allah subhanahu wa ta'ala ga muta ga ya ramtu zulma la na fi wajhatu bainakum muharrama ko ko inni khalaqtu ibadi hunafa fa salatu mushayatin kaza kaza ko àníbì gan sọ̀kọ́ gan ẹgbẹ́ sọ̀kọ́ gùn yìí gan àmà àti kí àrùn ngole muji muta abadu biti lawo tiya mana wa gugu sallo ati aga re tingo no gagba no ade ki Allah da guwa ko ji fahimta ne ga ko kuma alkur'ani mankulu ilaina bi ji gobe da kama na waye jin agaza naji na anan saboda kira sun sha zashi a jikiyan a consider a cingaga alkur'anu a daga wata ina na zan da zikira wa ina lagu la hafizun iya tuba yi ma guta Ni ya alkur'anu a dene ga almuhkamu na madene yi gan almutashabiu na wallazi anzala alaykal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما عالم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا هو الذي لا يسنى أنزل عليك الكتاب ولتافتين لها منه منه هو الآيات موكمات آنجي موكمات نقول نجي قرارنا ودي يجي ندورها ولكم نصف ما تركه azuwajuku ya ga jajeli wa ga jajeli ko wa mai dago ini na majeja dukiya na walugwa na gafi yawe inwale ne zari kiliya kawo kiliya lizzakari misli hazil unsa yayi na kiliya kun kiliya azaniyatu wazani ya ci dace zagi bai ci dace bagi fadili dukula waye diminu ma me ata jarda do mini abu ne ga kijin daga ya ci da mini abuwa ya gaji ya ji bulala ne hata jenda bulala shi su shi su a da fasa da shi su rashi su hajji su sai da ba clear yole ademu da mu kamatun wannan umar kitab na umar kitabu fatiya wa ukharu mutashabihat amma da yanda ki daba na shi mutashabihatu nan so mutashabihatu ulama nan nawo malakiyo ulama nan nawo amma fa'amman lazina fi kulubihin zaigun zai yi fi fayannan babu ya fayyar ta duna ma ta sha Ba bara minugu ibtiga alfitna wabtiga tawilo ma alamu tawilahu illallah a da damin tun wuce sha juji taliban wale ga manjiji bayani ga mini yanayin maso miye cici shi aya nanan min sha shigan sokodoku a na biyu sa'o'i sokoka wuce imo a ki dalila gangan ina na nazar na zikira da nanu yi wale muta shabi ula mutu da nan ebo na nanu ula zeni o etiye tazi mo kashi nanu ma da za kama o ko ji gani ako wale muta shabi ula mitu sai zama ga eh yi muta shabi wa dawe ne mu kamu na zai buju fasara kya ji aya na fasara gbanin kulu Allahu ahad Allahu as-samad ga Allah wato nanu ba mun yana kama nanu na wuce zaini amma mun zawo ciku nga mala fasara nga mala eyewe mas'ala we daya sai waga da kiyo sai waga je mu ya dalili ne ga ce mas'ala wato na kudalo shi duk ko koyene ne ga ne me ka sai sa ibi ga ne ne ga ne again al-qur'anu adi annasikhu amadaki almansukh ebo ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha ebo go waje ilimiyan annasikhu wal mansukh min alqur'anu ani almakki amadi almadani ko almakki nga yana ci kami hijiranu almadani nga yana ci zumaya hijiranu wa dai ni gannan ebe ne kaga wanda ya limi ganna ya mai tafiye kwa shi so man yanzu mago wadda wa ko? daidai ma matsalan ya alkura no ce ce da hannun mini ya na ke tsirwa ke da muhimmanci yanzu ku am mai mutlaku ne mukayyadu ne kaza ne kaza very very important a karshe na ce kurano ne kiyo wata ku yawon una fihi ilallah now sai sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sunna nabi sallallahu alaihi wa sallam nga ina gajiye ba nabi to bago to ya to ji jigoro a nabi mai ne mai kiya na magaganin ati'ullaha wa ati'ur rasul ya yi mutu sai ke mai lamaitu fichu wa man yuti rasula faqad ata Allah da ga mutu tuci ga wata mutu sai ta ni da wannan wa ma ta kuma rasul fa ku zai na tuci Allah ne ga ji agwa na kuma Manu fanta wa ne ma kai ne ga ji ya gangani biyu la kai kana kun ji rasulullahi uswatu hasana ya san wani wadda ya bi milatu alaihi sallallahu alaihi wasallam alaihi sallallahu alaihi wasallam ga lafi yana a ah, da kuma take ala arikati ya ci al'amru min amri ya za a biya da ka kata gado umurni mai annabi da bai wuce bai zai zo ga lagun kuranu ba nan ya jiki an ya gwa ne ga ala inna ma harama rasulullah muslima harama allah ina ne ga jin haram na jeje be na ceci waji haramu nan ko mun gani bebe ganci masuku ki relationship tsakani sunna e, da alqur'ani yau eh shi dan ba sunnu tuye alqur'ani sun mutuye mu ngo jiga na ko ya bugu ba ba aji kiyo aji jeje gani gudu shi a nabi ga buniya da islamu Allah kamfi shahada ta Allah ilaha allah wa anna wani rasulullah wa wakiyo wa kai musala. wa yutu zakat wa bai albayt qur'anu yanne yafi a ki musalata wa atu zakata kutiba alaykum siyamu wa qul lana ko wani bayt wa yusata alayka bila wala naji muwafaqa ko ne stage ni stage yin baci sun ne ɗayan gwaci e shiye yin na don kurano bumbunu kunan ko ila ji ganewa sun ne ɗayan gwaci shiye yin na don kurano kinan bumbunu kunan wa an zanna ile ka zikira litubayyina linnasi mai ji bayani ga zikir babu na suna ni ga gada mu sun na to wayu yi imo ngam la ni ga la ni wuti tul qur'an al qur'an la ni wa mislu ma be be ji pamba ni ni ko mun gane alkurani gaji sallah sun daga da ji bayani ga su ba yanzu raka guba zuru raka guni lasari raka guni magari raka guta shagir da raka guni an ne ji kamo an ne gadar hukubu an ne gadar zai dabo an ne ji kazan an ne ji kazan sun ga yan ne wanda yake kurani ba ko alkurani na wani larin na su yi mai nisa ta ilai sabila suna ya da iya ga ne efon yau mu arafa ne efon yau mu tarwiya efon yau mu alhaji akbar lokaci kaza laji kaza lokaci kaza laji kaza eh kaza ji ba kaza bo ta ga kan ne jiyo sunna nga mala ga ga mi tu qur'anu kawani wa ma dikiyan eh? wa eh wa billahi mi tu sunna kawai ga ga wa ni fahimta qur'anu fahimta ne ga ga wa ni ga bi ka ita ko ji fahimta ne ga bidana misali ya yake sababin nuzul wuje muhimmanci bayan fassara ya ayo zamani ya jahiliya nan a yi kuci guba ci dabu mu kucin ne ya isa kucin ni mai kiyo na ila kuci guba ba nan ni ta safo ni mata babu maruwa zamanin jahiliya na sai ji tawafi jiki sai jiki sai makucin da jigo ba musulunci na bena kuja alhaku wanda haka albatilu in albatila ka ne zauka a kucin da jiki a kucin da jibaya a ne bi ciyo to a jikiyo a ji sayi so zai shi hada ya ɗoga zamanin jahiliya an ya sai jiki nan an ya sai lona sai ji damar eh yi ga zai ji sayi a numu a ji kuti ya jikiyo ya ji sa'i ya ko ta kufe kiyaya jigan faman hajjal baita a wita mara falajuna ha'alayi an yi tawafa jihima ne fi dabbin wajen wani sa yi ne wale lajuna a babu na wuji-wuji farilla wai jinifiya gama la'ari diga ibu da u bi ma bada allawu bi e cabe na sokwa cagangani bayi nan so kawo consider sababu nuzulin na wa ma consider bayani na nabi gana fahimta na wa laya na nunga cilayo eh wa ga sa yaji dole ni ke ko yaji ko yaji fahimta ye ne ne gabe ana bani position da wuki da guba yeah tachi kan doci sun da ce bebe wuri kayi na wuda kuranu ba ne? wunda kiya? wunda kuranu ba as musulmi ma nini ma ji a nin muhammadu rasulullah wallahi ma lo jibe wuce mala wala wadatu e zaga ya ci da wuce a wajen hani alawan jikiyo alawan fita kunutu kuzu anni kuzu anni kajalallahu lawunna sabila albikru bilbikri jildu mi'a ko wa nafiyam wa sayyibu bisayyib jildu mi'a wa rajul e bogo ida ga o jami ti ejda lawan ji ti lawan fu daku na un pe da ji si anabi muhammadu ngo le da mulanu tu ko mun gane alim sa sallam ngo la yuqtalu muslimun bi kafir muslimi ga kafirin a musulmi ci ba annabi da suna annabi bo wa shi roga wa su annabtu bin nafsi ya gama zuwa ni wa ji suna cewa ade ba nan na lutu an na wade ba nan na lutu an ko ya ji fahimta ne ga ganin eh la yarsul muslimu al-kafir al-kafir al-muslim muslima yi kafir wa kafir ma ji muslimu wa Ba bani ba na so ko lo zaji huli mutane ku umma ha kuma wa bana tuku zai wa ji ha fata da wuta lo je to o shi la lakum wa ra'a zalika zai ji gake wuce bai zalika fata na lalu ya wayo waga go waga yayin tun na bana ga zan do da jidda daya na wale is what is halal alali hadisi da bana ne ga la tujmu bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha wa amma li zagi da de méjì wọn kó wá àmárí ìdàjídá dé gbogbo wọn lóòlé ní wọ́n restriction láró kí o egan ayé wọn jìn mítókó mítókó kóyè fólú ẹni ẹgbẹ̀bí dáná ẹ̀yìn rí nẹ́jì is very very important na ẹ̀dà e àjíkùlá gangani bẹ̀yìn alkur'ani yúnẹ̀jì na biyo kuranu a lamitu wani ngai kuranu ga lamitu ga wani tajin alibawa ne ba a tiga suna na biji kiyayen uji hujja ina e yi madabo a ya agogar suna na biji hujja ya amma kokarin da ji a fiye fondoro na sa na biji ga da biya a yanzu kukulu alama da gwaya kashi ba ta wuri hadisi a hadisi hujja gaske a tsaye la hadisi ya bai sabbin shi wajibiya kwaya lai hadisin ahadu sabi shi yin farilla gaskiya hadisin ahadu man waje fadiyar zo nuna ya kinuwa ta ta confusion iri nan wata zai tun zamani imamu shafi ne yau yawon ko shafi ma da so e kula gangani yi under a sunnatun goyo ɗaya ne ga afalu rasuli nan ya tuna janibi lonin ya tuna janibi jiki nan tuna janibi lonin ya e fi dagwa na janibi lonin yi jibili normal mutane an yi aso ejin walile tashi wasile wadazin ko wa fi ko eh wadadan gwa da sauransu erin na benin we jibili no problem yóò di ọ̀nà kú again ẹ̀yìn jì mọ́dẹ́wà níbẹ̀ jú etí tẹ̀ṣìríwó ẹbọ́ òun jí bẹ̀yàní ẹ̀yẹn ní oṣù na ìrìnà àríbì ló sọ̀lú kàmára àìtù mú ní ó sọ lérí sálà m na lérí sálà ní a ní mọ́nà àtìgákùn kẹ́mi ní gájì ya náà mú ẹ̀yà àtẹ́yọ́ anabi mai jiyan doki egonu yi kasu ya anabi nan ko je na pata mi na falu rasul ga don re amma nan na to ne kasu ya anabi lai wa jiya wa san anabi ba gaba nga malla e za je manya so ga ya kiti so wa go kiti mo wa gwanin kiti so wa lo tun yo kiti so wa jiya wa lo tun bi an ba ni anibi ji zagi yawo babu sadaki in zagi Lami nutar ya anibi wo ma fedu wa mra'atan tan in wahabat na lin nabi in arada an-nabi ay yastankiha khalisatan laka min dunin mu'minin fa ko ji zagi wai ya anibi wo wa ma ji zagi yawo wa sai da waliwi fanki wanda biyu ne halin nan ga wala zainab bintu jashi wa ga zawaje kunna ali kunna bi rasulillah za ni ya ji faya wa faya ni ya mami za wajen yi lamin soke wa samawa falon ma ka za zai bin mina wa tsaron zan waje na ka ha wani na su kuna lata anabi kawai anabi uje yi goguni gan su kuna latu kawai ka sun biya anabi gogi so ka kaga wadda kususiya anabi ye ɗari gamen da yanayi kenan mini ya ba ba ga ga da kiwo gane ba alwasu alwisal ko ani za a sallam wani fi azu yi na yasu su bani tekiro shi amma wani kan su adun yi na ya fi kuma ni alwisal a ga ni bi na katuwa sun yi wuji da ba kaya a cikin eh, irin na ji a wa a ne za ji lasa bai na shi a al'arba sun maji hada haka kada waje bal guslu ko a di sauran muke a jana di same so fawar ga almawu min almawu ta ke ne da rauta shi a nino confusion da shi confusion da shi da gaskiya wude ne da kasu na biya lanar su na wa abin makan da biya wajen nan wunan kaga wajen ilimin na kenan wa fuciyan doro daddanu gwanin ga jikiyar ga su ko ji gani ko amma at the same time ka ni ala hadisa bi da hadisu ji ta tare awwalu asai wa matasal isnad wa lam yashuz aw al yarwi abdun dabitu an muslimu tamadun fi dawtihi wa naklihi al-ijma' ya al-ijma' ittifaq al mujtahidi zai shi mujtahidu ne jaluma ne za su ala ittifaq je cikin matsalan shari'a za mu ne ne zamani shi ko kazalika ja'alnakum ummatan wasata aka yayi lafiya lume yi ta kunu a da halin nasu ya kunu rasulullah alaikum shahida ya la'ana jujiyar cikin hujiyar ijma'u kuntum khaira ummatin ga al'umma da alkhairi ga na ukhrijat lin nas atlatin ya zamani na ta'muruna bil ma'ruf ya ji foro ga tungu wata hauna alil munkari mai kan bayan ya tuje di na da mini ya kibo daliliya ijma'u mai sha cikin rasulullah ga ga jin da tuci min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bana bawati layuna wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin ujamte ko da yaji mu'mini shanan wanda yi ma tawalla ngole sabili al-mu'minin nan ga kiyo da ko jimawa ne ko mun gane Alim sa sallam ga la tazalu ta'ifatun لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يدرهم من خالفه ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك al'umman go zan doci ja dambani ja ya ba wani da ga ala ba kwati na je guna la tsana egogo wale zai ja ta ce gaskiyo na dambani bugu la ni ummati ala dalala mi an ji an a ji a ji a a gumi belo ta ce egin wa a sheik muhammad ibn salil usaimin wajen yaskin ba su daga ayar su kwallo su daga fahimta na za su fi shayin faru duhu ila Allah wa rasul ya ga jimi etiye yan mato ya ga ji wuce wada su sa koyar mafi ciwi sheik usaimin ga shaka ga ya giniya rashin yami jin wuce wuce yau wai dalili yari nga mai kiyo nga mai ijimawa ni dono wafin akhdhi bil ijima falam sa'adatun kama fi shuzuzil qawli naw'un min al-khata ba ne zule ijma'u bai very dangerous eba kibo to ga ji shat ah al-khatib al-baghdadi kalita ta ga al-fatih wal-mutafaqqih al-fatih wal-mutafaqqih al-khatib al-baghdadi litafi usuluhu ko ji gane ko umma technicality a riwaya tsaba dubu ko ji gane ko al-khatib al-baghdadi bin fe ga al-fakir al-mutafakki e da e ji kafin ngbo yana te kime ne ne lo kime yan ko la ji gane wa ba la ji gane wa ga irin nan eh ba hadisa al-mu'min al-ma'idabu a ga gawon mai mata a yi sun za da rusa bai da sha biya al'arba su ma jari a fakar waje balgusu ma mace ma jiki ma hmm? mata su kuma abu ta fi ba mutu wa mata su daga ba ne biyo ngbe o deli mi ga na na so elo tim elo tim na so ego na so dikia na na so ufiya so kaga waje ilimi na wa sai da e na loto makata ne na waje ne confusion hijoku hijoku hijoku hijoku wajiga ne ga irin na mine ne al-khatib al-baghdadi sai ladi al-fakir mutafakki wannan e ga e ji baka daga shi mu ci ga matsa daga ale sai ba daga wazo wa biladi wa biladi ki wa biladi e bone daga laji tu garai ne gaji wa bilata e e ga manasu e bone fondor wudi ibn al ودبو مراتب الإجماع ابن حزم ودبو الإجماع وابن المنذر ودبو الإشراف على مذاهب العلماء ابن المنذر ما نتوكي الدمو ما لتاسي وشيكو نجمع كي تيفكي وجونا كالمغنين ابن قدامة كالمجمونا يزيو يا إمام النووي كي كالمحلانا ابن عزمي kya tamyidi na ibn abdul bar kya listizkar na ibn abdul bar litafin na shobe mas'ala na shi jimawa da bitacce ne ba shi da ludi kiyo eh la bayani wuce la bafi niyan litafin na shi. ko mun gane ko duka ga kafin ya wallahi wa alam bisawab wa ilayhi almarji'u wal ma'ab subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk